wa da jina utul ilma waɗanda aka baiwa ilimin ƙur'ani wal imana tare da imani wai ku kalli suratul muzammil jama'a Allah ya raba mutane guda uku Ya ce akwai mutanen da ba su da lafiya akwai mutanen da suna can cikin dare suna yanka hanya suna tafiya akwai akaruna yuqatiluna fi sabilillah akwai waɗansu jarabtar da suka samu ƙasar an hana su zama lafiya garin an hana su zama lafiya ya yaƙi suke dala mutum ukun nan akwai mai natsuwa cikin mutum ukun nan da wanda cikin dare yake tafiya da wanda ba shi da lafiya da wanda yaƙi yake sai Allah ya ce to duka waɗannan mutanen guda uku faƙara umma ta yassara minhu sai kai kawai ba a yaƙi kake ba ba rashin lafiya kake ba ba cikin dare kake tafiya ba kuma shi kenan sai ka kwararo waya dole a gaya maka addini in ba a faɗa addini ba ka nuna jahannama shi wannan ba a sako mai lafiya ba mai lafiya dama ai kwandam ne ma in ce ba zai karatu ba to masu lalura guda uku ga yadda aka ce musu jama'a ku je ku yi nazarin ayan nan mara lafiya da mai tafiya cikin dare kana tafiya cikin daren ka san kwanan hanya za ka irin yadda muka yi tun muna kallon rana muna zuwa a gurguje ma muka yi asuba a birnin yamai to sai Allah ya ce ko bacci na ɗaukaka to yanzu ma da Allah ya sauƙaƙe maka yi kawo maka Qur'ani kusa zaro waya kama na ka buɗo Qur'ani tun daga application ka duba aya biyu ko uku ko hudu abin da ya fakara umma ta yassara minhu to ga kuma na kunnawa idan wayar taka karama ce irin ta dogo duniya ba ta yi da kai sai ka yi rikodin kai kira to idan har idan har waɗannan mutane guda uku Allah bai musu uzuri ba sai sai karanta Qur'ani to kai a cikin wani nau'in kake da ƙarfi da yaji da waya za a sanar da kai addini ka je ka bincika wancan mutanen guda wa Allah ya wa sauki kuma na san duk jaraba dai kana cikin ukun nan to ko yaƙin kake ba ta akai ka bugo mun waya ga ma addini ba ta kai karanta karewa kenan ina so ku ita ba fatawa ce ba za a ansa ba a'a fatawa irin tare ne irin ta lalata tunanin mutum ba zai taba karatun addini ba haka zai mutu ya lalace ita ce ba za a yi ba domin ka saba mai da haka ka bashi yau ka bashi gobe ba haka zai yana cikin kasuwa ya rikito waya ce gashi muna rigima da wani ya ce ba kaza to kai kana ce mana ka gano kazan ka gaya mai shi ke da nan muna fama da yawan karatu ba ka nan garin ba ka nan kana fama da masara kana fama da kokon safe ko kar kuma can ga wasu can sun haɗa makamula sun kira ka waya kana fama da makamula wanne za ka yi wanne za ka bari in wuri ya kure fa ka faɗa a yanayin da kake ce to a bani lokaci in a bani lokaci yadda zan rika kira rika tambayoyi tunda kai lokutan sun maka yawa shi ba da lokacin zuwa gaban malami ya karanta amma lokacin da sun yawa to shi kenan ya kamata kai daga yau bayanan da ne ka fahimta ban ce ka kai tambaya ba amma irin wannan ta gantaka don kai tambaya na ganin ranka ne zai kara baci